karfe biyar da minti talatin na wannan rana ta talata sha biyu ga watan maris na bibi da sha tara sashen hausa na studio kalangu ya gabatar da labarai masu raro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin zamu mu jihar Maraɗi domin shin yadda mata suka rungumi sana'ar sarrafa riɗi wadda kuma ke ba su damar samun cin riba. Nan da lokaci kaɗan za a haramta yin barace-barace a birnin Yamai, matakin da shugaban da'irar ta Yamai ya bayyana cewa za a ɗauka kenan a wata haɗuwa yau da masu unguwanni. yaya ake kula da karar da wani dan kasa ya shigar a hukumar kare hakkin dan adam ta cndh sakatare janar na hukumar na wato da dauke da amsa a rahoton musamman na wannan shiri Wani labari da shafin yanar gizo na Akci Nijar ya ruwaito ya bayyana cewa jami'an 'yan sanda na Gine Biso sun cafke kilogram 800 na hodar Iblis wato kokayin a ranar Asabar da ta gabata. Hukumar 'yan sanda ta kama mutane da dama da ake zargi da hannu cikin lamarin safarar mugunyan kwayar. daga cikinsu akwai mashawarci na musamman na shugaban majalisar dokokin nijar kwayar da aka kama an boye ta ne a cikin wata babbar mota da aka yi wa lamba a garin ciyas na senegal bayanai sun nuna cewa motar ta wani abokin harkar kungiyar akami ce wato reshen alka'ida majiyar ta nuna cewa hukumar 'yan sanda ta gine biso ta gudanar da bincike ne a sakamakon bayanan da ta samu daga hukumar 'yan sanda ta duniya interpol a garin dansha mai tazarar kilomita goma na wato kudu da maradi mata na gudanar da sana'ar sarrafa riɗi wannan sana'a na ba su damar samun kuɗaɗe. suna sarrafa riɗin ne ya koma biski inda suke sayar da ɗaya a dala ashirin na sefa da wannan aiki mata suna taimakawa mazajensu a tafiyar da harkokin iyali da kuma ɗaukar nauyin tarbiyyar 'ya'yansu muhammad da maman wakilinmu na maraɗi ya haɗu da fure sule wata mata mai sarrafa riɗi Kewaye da yaranta bakwai da wasu uku na kishiyarta na tar da fure sule a cikin ɗakin su na laka tun shekara uku take sarrafa riɗi da take saidawa bakin titi. Na farko ina tankaɗe ƙasayya sai in sa ga ruwa in wanki in sirwaya ya sha rana sai in kuma in soya kuma in koma in sa sukari da soɓo in dahwa sai in zuba shi galeriya sai in balbaje shi in yi wannan haɗin sai in sa wuka in yan yanka in ya bushe in shirya in yi layukan ya na 20-20 na taya guda ina iya in yanka na 500 in ya yi abki in yanka na shakka uku. tana bayyana cewar yan karamar sana'a diyan da take tana da mahimmanci a gare su matan karkara fure na shaidar cewa da yar karamar ribar da take samu tana tallafawa yaranta uku da ke makarantar boko yan mata biyu da ɗan samari guda. in yaro ya je lakwai aka ce sai an sai mai biki da kanyi kana iya kaɗa a nan kuɗin ka sai maya kuma in ba da kuɗin kali mai gida ba da kana iya ka ba yaranka ya tafi. har na shiga mota ma yan ba nan yake yi ba kana iya ka ba yaron ya je ya yi lakwai ya dawo gaskiya mana ba su tun da ni ina da mai yi nan garin kuma ina da mai ri ta jira ta sai dai duk da niyyar da ke gare ta na faɗaɗa sana'ar ta ta fure na fuskantar rashin jari don tana sana'ar ne da ɗan abun da ke gare ta kacal ba kaman wasu matan ba da ke cikin ƙungiyar cooperative. A gaida Gungu Muhammad tani ɗauke da fasarar rahoton wakilinmu Muhammad Maman. wato rike ɗiya mace a makarantar boko a gundumar matamai jihar zandar na ci gaba da kasancewa wani kalubale na yau da kullum a cewar mai kula da ilimin ɗiya mace ta gundumar matsaloli da dama ne ke hana yara mata su bunkasa a wannan bangare na nijar kamar yadda salamatu amadu kuka shugabar ma'aikatar da ke kula da ilimin ɗiya mace ta matamai ta bayyana wa wakilinmu habu sarki kamar yadda ka faɗi lalle shekarun da suka wuce bisa ilimintar da ɗiya mata akwai matsaloli in muka diba kamar bara wancan bisa ɗari 'yan mata arba'in da hudu ne da ɗigo wani abu suke zuwa makaranta a garuruka matsaloli kamar yadda ka faɗi kamar zuwa taburaɗa na uwaye tare da yara musamman ma ɗiya mata ke na ɗiya mata na an ɗauke su kamar su ne jari sai ake sa su cikin tallace-tallace su ne zuwa aiki a birane kamar a je a yi aikin reno kamar a yi aikin irin tuwa haka nan kamar su auren gauka ana ɗaukar yarinya shekara sha biyu sha uku a ɗauka a kaita a samu matsaloli iri-iri kenan kun gani abubuwa ne wanda suka zo suka taru wanda suke hana ɗiyamu 'yan mata zuwa makaranta kuma wani bi in aka duba aka gani babu ne dukkawa haka nan. nan da lokaci kaɗan za a hana yin barace-barace a cikin birnin yamai wannan mataki ne shugaban da'irar yamai ya bayyana cewa zai ɗauka a wata haɗuwa yau da ya yi da masu angwanni hakan na cikin tsarin shirye-shiryen karɓar taron koli na ƙungiyar tarayyar afirka da nijar za ta yi a watan juye mai zuwa shugaban da'irar mai muktar mamudu ya yi wa maryama gello ƙarin bayani Muna ci gaba da wata ganawa da ƙungiyoyin addinai da kuma masanan malamai domin nazari na duba wannan batun barace-barace a cikin birnin mai inda mun sanar da masu unguwanni kuma sun kawo muna goyon bayan su dangance da ɗaukar matakai na wannan cinkoson mabarata a cikin babban birninmu. Za mu saka wani mataki na haramta wannan barace-baracen kafin taron ƙungiyar ƙasashen Afirka. Muna da hulɗa da masana na Lesdel. Nan ma a nan bangare muna da kwararru saboda akwai matakai a baya sai dai matakai ne na matsi amma a wannan karo za mu ɗauki matakai matakai waɗanda a cikinsu akwai nazari da dabarori euh, a wata sanarwar da suka fitar a yau a yamai kungiyoyin likitoci famer da suza sun bayyana bukatun da suke jiran gwamnati ta biya musu bukatun sun hada da biyan dukkan basu sukan alawus kudaden da ya kamata a basu saboda wato samun karuwa a cikin aiki da kuma sake matsayi sannan kuma da wata buƙatar ɗaukar ma'aikatan kiwon lafiya 'yan kwanta kwantaragi a matsayin ma'aikata na dindindim. Dr. Alhassan Ila, sakataren janar na ƙungiyar Sanfamed, ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. bai yiwa a ce mutane su ba da aiki ba cikin kyakkyawan yanayi akwai kamar abokanmu wanda ke karatu wasu nan sai sun kare sai a koro su ana su diplom ban matsalan ma kamar wanda ke musamman karatu kasashen kaga ba abu ne mai kyau ba a ce kasa ta kasa biyan kuɗin yan makaranta wanda take turawa yau shekara uku kenan daga wasu daga cikin su dan Allah wanda ya kamata a su na yan makaranta ba a su mun ga kai don ku yanzu zan yi gwagwarmaya ta gaba ɗaya kenan mu samu a biya mutane kukan da muke yi ba wai na mu a gyara mu a'a na a gyara ma yan kasa ne muke don ne muke so mutane mutane burman su gane mu da muke yi ba wai wani rashin son aiki ne ko a'a muna so ne a kama a yi mu yan kasa aiki yanda ya kamata a to abin da zai biyo ka san eh, in ana kokowa abu kala kala ne akwai kokowa wanda ake samun negotiation in mun gani partenariat na kware ne mutane sun tsakanin su Allah za su cewa su muna kin problem din mu ba wani problem sai a shiga aiki me in muka ga abu bai yiwa an tuka mu ba gwamnati kwana uku kurke ya rigila duka wannan problem Mambobi uku na gwamnati tare da hukumomin bariki da na gargajiya na Kwanne jihar Tawa sun gudanar da wata ziyara a wuraren ayyukan gandari na birnin Kwannin da kuma a madatsar ruwan Mozage. Wannan ziyarar na a matsayin share fagen gudanar da ayyukan gyara da kungiyoyin Millennium Challenge Corporation da kuma Millennium Challenge Account take shirin yi a waɗannan wurare a cikin watan Septembar mai zuwa. Muhammad Musa wakilin Millennium Challenge Account ya yi wa Usman Musa wakilinmu na kwanni karin haske. Wannan ziyara da muka zo da mutanen Kwasai da Administration na Yamsa mun zo su gama datsar ruwa ta Mozage yaya take kamun a fara aikinta shi ne muka kasu su gani tunda aikin nan za a fara shi nan zuwa September. Insha Allah an ɗauki mataki na kirki tunda ha enterprise enterprise wanda za su yi aikin an tura musu takardu nan da wata guda za mu shiga zaben enterprise wanda zai aiki. Yo su wa'annan minista suna cikin Kwasai da Administration ɗinmu ne saboda wannan ne da kun san program compact namu akwai gandari kuma akwai hanyoyi da za a gyara wajen jihar da su saboda wannan duka suna ciki suna dibawa yadda ya kamata a yi wani aiki da malma zai karbi yanzu daga nan in muka huta daga mozage za mu je tserasa daga tserasa za mu je can gandari na kwanni mu gani su ma mu tattafe su yau menene matsalar su muna da ranyo da za mu yi mu ba su umarnin ga inda muke yau A wata sanarwa da ta fitar a jiya, ma'aikatar fadar shugaban kasar Algeria ta bayyana cewa shugaba Abdulaziz Bouteflika ya janye aniyarsa ta neman a zaɓe shi a wa'adi na biyar. Wannan bayani ya zo ne bayan zanga-zangar da al'ummar kasar ta shayi. Zine Sharfawi na jaridar Algeria mai suna Alwatan ya bayyana cewa al'ummar kasar ta yi murna da janyewar shugaban kasar to sai dai har yanzu akwai sauran bukatu kamar yadda ya faɗa a hirar shi ta wayar tarho da Nafisa Adamu. sanarwar a jimince ta samu karbuwa amma duk da hakan mutane ba su gamsu ba domin yanzu haka zanga-zangar na ci gaba da gudana shugaba buteflika ba zai yi wa'adi na biyar ba amma ta wata hanyar zai kara tsawon wa'adin nasa na hudu ya shawarta a yi wata muhawarar kasa ta tattaunawa da za ta mai da hankali bisa girkin sabon tsarin kundin mulkin kasa kuma wannan aikin zai kwashe shekara biyu a tsawon wannan lokaci zai kasance bisa kujerar milki mutane suka ce ai ba shi bane ya kamata ya tsarar da milkin rikon mutane sun ji daɗi hakika domin sun girgiza fuskar lamarin amma har wa yau suna son fiye da hakan a yanzu haka dai jama'a na bisa tituna yau zanga-zanga ce ta ɗaliban jami'o'i ranar juma'a akwai fitowa dukkan al'umma jam'iyyun adawa kuma na kira na yunkurar da al'umma don haddasa samun canji da ake bukata. A shi ne aka yi wa malamin jami'ar ya mai Dr. Yakuba Halidu sakin talala kamar yadda lauyansa ya bayyana wa abokin aikinmu. Sai dai har yanzu ana ci gaba da bincike kan lamarin nasa. a ranar 24 ga watan Desambar na 2018 ne aka wato aka sami Dr. Halidu Yakuba na lahin yunkurin shirya makarkashiya domin kaiwa ga sauyin mulki wato sauyin mulkin da tsarin mulki ya amince da shi ko kuma tura 'yan kasa su bijirewa hukumar kasa ko 'yan kasa su farma junansu da wani bangaren wato da kuma a wani bangare tsokana kai tsaye ta hanyar rubuce-rubuce domin tattara jama'a wanda bai yi tasiri ba. Shirye-shirye a a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman dangance da ayyukan da suka rataya a wuyanta hukumar kare hakkin dan adam ta kasa CNDH tana karɓar kararraki daga duk mutanen da ke rayuwa a Nishar. yana iya kasancewa dan asalin ƙasar Nijar ko kuma dan wata ƙasa da ya shi ana taka masa hakinsa. Sakatare janaral na hukumar ta inda Amadu Ali Shina Kurgeni ya yi ƙarin haske kan hanyoyin da ake bi wajen shigar da kararraki a hukumar a hirar shi wata hirar da ta haɗa shi da Nafisa Adamu. Hukumar kare haƙƙin ɗan Adam CNDH tana samun ƙararraki da dama. Shin ko waɗanne hanyoyi ne ake bi wajen shigar da ƙara Amadu Ali Shina Kurgeni, sakatare na hukumar CNDH. Ɗan ƙasa ko ma ɗan ƙasar waje wanda ya fuskanci wata matsala na iya zuwa ya tuntuɓi kwamitin hukumar ta bayanin baki ko kuma a rubuce. Mutunan na iya bayyana matsalar tasa da harshen ƙasa ne da Hausa da Zabarmanci da Buzanci da Hullanci. da cewar ya zo ne don gabatar da kara zuwa ga wani akan al'amari kaza za mu baiwa mutumin da yake jin an taka mashi yancinsa na ɗan adam ma'aikata da za su saurare shi inda za su rubuta bayanin karar tasa mutumin ya sa hannu ga bayanin karar da aka rubuta a hukumce a isar da ita ga shugaban hukumar kwamitin kare yancin dan adam kar ya zamanto karar ta kasance wata haraka ce da ke hannun masha'aranta amma hukumar na da sararin ta samu labari danganci da yanda karar ta kasance shugaban hukumar cndh na ɗaukar matakin bayar da karar zuwa ga wani gungun aiki na hukumar wanda zai nazarta karar ya gayyaci wanda ya kawo karar da ya zo don a saurare shi kuma suna da damar kiran wanda aka tuhuma a duk lokacin da bangaren biyu suka hallara kuma aka samu aka saurare su daban-daban za a gama su wuri guda idan akwai mafita sasanta su ana iya rubuta rahoto na sasantawar da zai kashe wannan rigimar To ya idan aka samu akasin shiga tsakani bai yi nasara ba? Idan ba a samu sasantawa ba, hukumar kwamitin za ta ɗaukar yaunin hauda ɓangaren biyu ko kuma wanda ya kawo ƙarar bisa hanyar gabatar da maganar wajen mahukuntan da suka dace. Suwaye waɗannan hukumomin? Yana iya kasancewa mahukuntan bariki ne ko na gargajiya, amma kuma yana iya kasancewa wajen mahukunta na kotun shari'a. Abinda ake ta wannan fanni shine ba da shawara. Ita hukumar kare 'yancin ɗan adam baicin batun kokowa ga murƙushe al'amarin bauta Bata iya maye gurbin wanda aka ka tozarta na ta je gaban koti kambacinsa abu na biyu hukumar bata da wakilcin kariya wannan aikin lauyoyi ne wani bi kuma idan akwai bukatar hakan hukumar na iya gudanar da bincike kuma abin da ke da mahimmanci a faɗi shine ɗaukar yaunin gudanar da batun kawo ƙara kyauta ne ake yin sa gwamnati ya girka wannan hukumar ne don wa'anda ke ganin an kware su su zo kawo ƙara amma su zo da gaskiya a hakikance madalla ƙarshen shirin namu kenan na maraicen yau yanzu kuwa zan barku da habibu garba wanda ke tare da labarai da harshen zabarmanci a yi lahiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A zandar Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A arlit Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da biyar 95.1 gajeren zango. Kisti Studio Kalangu.